wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kara malam lafiya da imani mai hukuncin yin sallar nafila bayan sallar juma'a ana yin nafila bayan juma'a raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ma in za ka yi a masallaci sai kai hudu in za ka yi a gida sai ka biyu har shida ma ana yi wanda dama kun san ai bayan azahar ma aka yin nafila biyu ana yin hudu bayan juma'a ma ana yin biyu ana yin hudu abu ne yasa malamai suka ce in bi za ka ka tafi gida saboda kada wani ya ɗauka biyun nan da kai kamar ciko ne na azahar to shi sa aka fi son kai hudun a masallaci ne ko kai shida in a gida ne kai biyu duka akwai hadisin da ya zo da biyu akwai wanda ya zo da hudu akwai wanda ya zo da da shida duk bayan juma'a saboda ka ba matsala in aka kalli waɗannan hadisai wannan ya ce ah, Allah ƙara malin lafiya da imani malam yayana ne ya ce min mu je mu karɓo bashin banki sai na ga akwai kuɗin ruwa a ciki ni kuwa ban karɓa ba shi kuma ya karɓi dubu ɗari kenan ko miliyan goma ya karɓi miliyan goma amma ce zai bani naira miliyan biyar amma ni ba zan ba da kuɗin ruwan ba malam na karɓa ko na bar masa to ai na farko shi ya sefa ku a rigima mu abin da muke so kwata-kwata a daina karɓar bashi da ruwa sai dai bashi da kashewa ko bashin juyawa bashin kashewa shine wanda za a baka don kai bukata ka ta yau da gobe baka da lafiya a ranta ma ka sai magani za ka yi aure a ranta ma ka yi aure wata riba za a ci akan aurenka akwai bashin kuma juyawa ka ce a bani miliyan goma zan yi kasuwanci to anan sai a faɗi to in an samo riba sai a raba in an samo asara a raba wanda ya baka miliyan goma nan sai a rubuta baka miliyan goma a matsayin mudaraba ko kiraza za ka je ka dinga juyawa in an samu riba a raba akwai sharuɗa na kiraza da ƙa'idodinta yana na a rubuce a ce da tafan sai a je a karanta wa wanda zai bayar a karanta ma wanda zai karɓa in sun yarda da sharuɗan da aka shimfiɗa na kirada na bankuɗi in juya da musulunci ya yarda a yi mu'amala ta ɓangarori guda hudu zuwa biyar kowa ya amfana da kowa asali kowa ya abinsa shi kaɗai amma akwai lokacin da kai kaɗai ba za ka iya ba sai ka buƙaci wani misali wani yana da dabarar kasuwanci bai da kuɗi wani yana da kuɗin bai da dabarar juya su to yadda za a yi sai a haɗu tsakanin mai dabara da mai kuɗi kai mai dabarar juyawa ka juya in an juya sai a samu riba shi mai kuɗi ya amfana kai mai juyawa ka amfana kaga wani shi ake kira mudaraba sannan akwai kuma kowa da kuɗinsa kowa da dabararsa amma in an haɗa biyu sai abin ya fi ƙarfi wani shi ake kira wato uh, sharika sharikatu anan da kuɗinka da dabararka da kuɗina da dabara ta amma mun haɗa za mu kamfani mai ƙarfi sho sharikatu anan kenan anan asali kunnan doki ma'ana da kuɗinka da kuɗina da dabararka da dabarana za mu haɗu mu gudanar shine sharikatu anan akwai kuma sharikatu abdan ka iya kafinta wancan ya iya gini wancan electrician ne wancan kuma plumber ne wancan kuma kafinta ne wancan ko birkila ne kun ga duk masu gini ana buƙatar su sai kuka haɗa kamfani in an samu aikin gida kowa sai ya nasa aikin sai a haɗa sai a raba wa kowa gwargwadon aikin da yi kaga wani shine ake kira sharikatu abdan sannan akwai sharikatu wuju kai mai alfarma ne amma ba ka da kuɗi shi mai alfarma ne ba shi da kuɗi sai ku kafa wani wato kamfani na dillanci kuna karɓar kayan mutane kuna siyarwa kuna ɗaukar riba kuna mai musu da kuɗin su an yadda da ku amma ba ku da kuɗi sai dai an ba ku kuka siyar za a ba ku ɗan salalaku to wannan shine hanyoyi da ake to kaga su bankuna shi banki idan ya baka miliyan goma a matsayin za ka dawo da sha biyu ko kuma duk wata ka ƙara kaza shi fa ba ruwansa da ka ci riba ba ruwansa da ka mai da kuɗinka ba ruwansa da kaya asara duk a kanka ne riba kawai ya sani shi ko musulunci ya yarda da riba ya yarda da faduwa ya yarda da mai da kuɗi ya yarda da ma kasuwa ta riƙe maka wuya shi ko banki duk bai da waɗannan ba in ka karɓi miliyan goma sai ka fara kasuwanci ta koma tara to a wajen banki sha ɗaya ce kana tafiya ta koma takwas a wajen banki sha biyu ce kana tafiya ta koma bakwai a wajen banki sha uku ce kana tafiya ta koma biyar a wajen banki sha biyar ce ta koma hudu to a wajen banki sha shida ce in ta koma uku a wajen banki sha bakwai ce in ta koma biyu a wajen banki sha tara ce in ta koma ɗaya a wajen banki ishirin ce in ta ƙare a wajen banki ishirin da ɗaya ce so da haka kuɗin nan miliyan goma da ka fara kasuwanci sun kare karab amma banki yana binka miliyan ishirin miliyan goma na asalin sa miliyan sha ɗaya na abin da ya kara maka to tun da ya ga ka kare ƙaraf duk asara kuma taka ce sai ce nawa gidanka zai yi dama bai baka kudin ba sai da ka kai wata kadara da ta yi sama da wannan kudin to dan watakila gidanka zai yi 21 ko zai yi 30 sai ya ce ba za a yi ciniki ba shi zai buga masa gwanjo in aka nemo masu siye na gaskiya za su iya siya miliyan talatin sai banki ya ce sha biyar zai baka sai ya gwanjansa sha biyar kuma isiya kaga duk da gidanka da aka siyar har yanzu ana binka shida to shidan nan ma idan ba wai in an tausaya maka ne za a tsaye da shi a nan in ba tausaya maka ba sai ka ci gaba kana tsiyaye cewa riba na karuwa kana tsira cewa riba na karuwa kana tsiya cewa wata ran sai an wayi gari kai kankan an yi kuɗinka ba za ka biya kuɗin da ka ciyo na banki ba wannan rashin tausayin Allah ya ce bai yarda da shi ba kwata-kwata ya ce duk wanda ya kafa kasuwanci da wannan niyya faɗa yake da Allah wa zaru ma baqiya min riba in kuntum fa in lam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasul shi yasa in ana wannan sai ga wani yayi mugun tsiya cewa wani kuma yayi mugun arziki daga muguwan matsiyata sai mugayen masu arziki na tsakiya a rusa su saboda waɗancan na saman sun tsotse dukiyar waɗannan kana rana kana ta wahala wani yana inuwa kana aika masa kuɗi kuma hanzu yana binka bashi sai ka je ka kai miliyan goma sai ce saura goma dan baka AC ka zo na ce koma rana ka nemo goma ka tafi nema sai ka kawo goman sai ce ai kafin ka je ka kawo goman lokaci ya ƙaru sun zama sha biyar da ka yanzu har da yanzu da ragowar biyar in ka tafi neman biyar din kafin ka je ka kawo biyar din sai ya ce wannan biyar din dan lokaci da ka ɗauka baka kawo ba ita ma ta haifar da wata biyar ba rashin imanin da ya kai wannan shi yasa Allah ya ce ka ayi kawai ka bani kuɗin juya ka yadda da ni na yadda da kai mu yarjejeniya sai na zo na sai kaya na samu riban miliyan goma kai da ka ba da goma da ina na juya kana da biyar ina da biyar da na tafi juyawa sai na juya ba a samu komai ba sai zo cewa ba a samu komai ba ka da komai ba ni da komai ina zuwa sai aka yi asarar biyar to asarar biyar din ya dangara ga yadda muka yarjejeniya ko kai ta shafa kai kadai kai mai kuɗin ko kuma ni in ɗauki bi da rabi kai ka ɗau bi da rabi kaga kowa yana jin jiki kenan in na ji jiki ka ji jiki in na samu riba mu raba in an samu a raba in ba a samu in an samu asara a raba in an samu riba a raba in ba a samu ba kowa ya haƙura wannan shine abu na gaskiya amma wani ya shiga inuwa ya ce maka ga goma ka kawo sha ɗaya kai kana da tabba za ka samu sha ɗayan in baka samu sha ɗayan ba fa shi ya ka rubuta masa ka sa hannu ka bashi gidanka ka bashi filinka ka bashi gonarka wata mata gado ce wata mata marayu ce aka baka ajiya ka je ka ba da takaddun da haka wannan harka ka je ka gaya yayanka yayi kuskure ya mai da kuɗin nan in ba haka ba to zai sha bayani kuma Allah ya ce Allah ya ce ba zan bar wannan kuma ya albarka ba yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka duk abin da aka gina shi a riban ko baya dorewa bisa zaka ga banki yayi suna yayi tsiri sai ka ga ya mai arziki za ga yayi burin kasa ya je lamba kaza sai wata ranka ji ya fado kasa saboda kuɗin riban nan ga mutum duk an sai da motocinsa duk an sai da gidajensa duk an sai da kamfaninnikansa duk an sai da komai nasa